الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع أولا لتافي دمك كرنتاوى نا مختصر جامع العلوم والحكم وأن أسأل للتافنا ببما لما حديثي الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه ونمالمي ya yi iktisarinsa za mu tashi a yau darasi na tara yau muna bakwai ga wata rabin al'awwal shekara ta biyu wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan goma shekara ta ashirin. za mu tashi hadisi na bakwai ce wa an tamimin dari radiyallahu anhu hadisi daga tamim addari Allah ya kara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي الدين النسيحة الدين نسيحاني ثلاثا يافد وانا حسو أكو قلنا لمن يا رسول الله مكتي قوانيني يا مائكين الله قال لله يتي الله ولكتابه دلتافنسا ولرسوله دمنزنسا ولأئمة المسلمين da shugabannin musulmai wa ammatihim da ragowar musulmai baki daya rawahu muslim al-hafiz ibn rajab yake cewa qala al-hafiz abu nu'aym babban malamin hadisi al-hafiz abu nu'aym yana cewa game da wannan hadisi yace hadha al-hadith lahu sha'nun wannan hadisi yana da sha'ani mai girma وذكر محمد ابن أسلم الطوسي ونمالني محمد ابن أسلم الطوسي نتوى أنه أهد أرباع الدين وانا حديثي ديني بسهودنا الدين إنك كسع الدين جلاهود وانا حديثي ديني بسهود وخرج الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عنهما imam tabarani ya rawaito hadisi daga uzaifa dan yaman Allah ya kara masa yadda ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace man la yahtamu bi amri almuslimina wanda bai himmatu ya damu da al'amarin musulmai ba falaysa minhum baya daga cikin su wallam yumsi wa yusbih nasihan lillah wanda bai wayi gari ba ko kuma bai yi yammaci ba lam yumsi bai yi yammaci ba wa yusbih ko ya wayi gari na lillah yana mai nasiha ga Allah wa rasulihi da ma'aiki da ma'aikinsa wali kitabihi da littafinsa wali imamihi da shugabansa wali ammatil muslimina da ragowar musulmai baki daya falaisa minhum baya daga cikinsu wani hadisi na at-tabarani ya rawaito shi fil awsat a littafin sa al-mu'jam al-awsat والصغير ده المؤجم الصغير أما إمام الألباني يأتي حديثي نيه mai rauni za ku ji ana yawan maimaita wannan hadisi man lam yahtammu bi amril muslimina falaysa wanda bai damu da al'amarin musulmai ba baya daga cikinsu. su wannan hadisi yana da rauni imam al-albani ce hadisi ne da'if mala ya kashi ne saboda a cikin hadisin ya ce wa wa mallam yumsi wa yusbih wanda bai yi yammaci ba ko ya wayi gari nasihan lillah yana mai nasiha ga Allah wali rasulihi da ma'aiki da manzansa wali kitabihi da littafinsa wali imamihi da shugabansa wali ammatil muslimina da rugo musulmi baki daya falaysa minhu shi ma baya daga cikin wani al'umma qala al-khattabi imam abu sulaiman al-khattabi Allah ya masa rahama yana cewa an-nasihatu ita wannan kalma ta an-nasiha kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin kalma ce da ake bayanin ta akan wata jumla wa hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu abinda ake nufi da an-nasiha shine iradatul khairi nufin alkhairi lil mansuhi lahu ga wanda ake wa nasiha shine ma'anar nasiha qala yace wa aslun nush fi lugha wannan kalma ta nus nush a larabci ma'anarta al-khulus tsarkakewa yuqal akan ce nasahtu al-asala nasahtu al-asala naiwa zuma nasiha idza khallastahu min ash-shama idan ka tace ta daga cikin wannan wato konsan nata a cikin wannan <clears throat> kakin zuma ɗin ka matse ka fitar da asalin zumar daga cikin wannan kakin sai ake kai ne da lalata a ce hallas al'asal ko na sahta al'asal kai wa zuma nasiha kaga kenan ma'anin nasiha shine me shine al-khulus tsarkakewa malai wa kala abu amr ibn salah babban malamin hadisi abu amr ibn salah yana cewa an-nasihatu kalimatun jami'a kalmar nasiha kalma ce mai tattaro ma'ana da yawa jami'a تتضمن قيام mansuhi lahu bi wujuhil khair abin take nufi mai nasiha ya tsaya akan wanda yake wa nasiha da fuskokin alkhairi masu yawa wa iradatan iradatan wa fi'lan wato da nufi irada da kuma a aikace yana nufin alkhairi gare shi kuma ya aikata alherin gare shi a aikace shine ma'anar nasiha to me an-nasihatu lillah take nufi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil wa ammatihim sai ma la yake fa nasihatu lillah ta'ala abinda ake nufi da yin nasiha ga Allah ta'ala tauhiduhu kadaita Allah a cikin bautarsa kadaita Allah a cikin rububiyarsa kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal da siffanta Allah da sifofi na kamala da girma wa tanzihuhu da tsarkake Allah amma yudadduha wa yukhalifuha ga duk abin da yake kishiyantar wannan yake akasin wannan wa tajannubu ma'asihi da nesanta saban Allah wal qiyamu bi ta'atihi da tsayawa a bisa yi wa Allah biyayya wa mahabbihi da tsayawa akan abin da Allah yake so ka aikata abin da Allah yake so bi wasfil ikhlas ta fuskar ikhlasi in za ka bauta Allah ka yi masa da'a ka yi a bisa ikhlasi wal hubbu fihi da ƙauna saboda Allah wal fihi da ƙiyayya saboda Allah wa jihadu man kafara bihi da tsayawa wajen jihadi akan wanda ya butulce wa Allah ya kafirce masa ta'ala wa ma ba zalika da abin da ke kama da wannan wadda ila zalika da kuma kira zuwa ga wannan kira zuwa ga kadaita Allah kira zuwa ga yi wa Allah ɗaya da nisanta saba Allah kira zuwa ƙauna saboda Allah da kiyayya saboda Allah da jihadi ga wanda ya saba wa Allah wannan shine an lillah yace wal hasu alaihi da zaburar da mutane akan wannan wannan shine ma'ana an lillah wan nasihatu likitabihi nasiha ga littafin Allah al-imanu bihi shine yin imani da shi wa ta'zimuhu da girmama shi wa tanzihuhu da tsarkake shi wa tilawatuhu da karanta littafin Allah haqqa tilawatihi haƙiƙanin tilawa ba wa littafin hakkinsa wajen tilawa walwukufu ma wamirihi wa nawahi da tsayawa wajen aiwatar da umarnin alkur'ani da nisantar abin da alkur'ani ya hani wa tafahumu ulumihi wa amsali da fahimtar ilimin makar da ke cin alkur'ani da biyayya ga abin da ya zo a cin alkur'ani wa tadabburu ayatihi da tadabburi kai kawo da tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani kokarin fahimtarsa wa du'a da kiran mutane zuwa ga riko da alkur'ani wa zabbu ta'rifil da tsare alqur'ani ga barin wato tarifi na alghalin wayanda suke kokarin wuce gona da iri wajen wato taba alqur'ani tarifi tattanza ma'anarsa wa mulhidi na anhu ko kuma sukan da mulhidai makiya alkur'ani suke gare shi ka tsaya wajen bawa alkur'ani kariya shine annasihatu li kitabillah wa nasihatu li rasulih nasiha ga manzansa qaribun min zalika shi ma kusa da wancan din yake shine daga cikin al-imanu bihi imani da manzan wa bima jaa bihi da imani da abin da manzan yazo da shi wa tawqiruhu da girmama manzan Allah wa tabjiluhu da girmama matsayinsa wa tamassuku bi ta'atihi da riko da yi masa biyayya wa iya'u sunnatihi da raya sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wasti'saruhu ulumihi wa nashruha da fito da ilimin mukan wato sunan manzon Allah da yatsa wa mu'adatu man adahu wa adaha da yin adawa ga wanda yayi adawa ga manzon Allah ko yayi adawa ga sunnarsa wa muwalatu man walahu wa walaha da yin muwalati jimantar wanda ya jibinci manzan Allah da kuma ya jibinci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata khalluku bi akhlaqihi da siffantuwa da abinda sunan manzan Allah sallallahu ta koyar wata ajabu bi adabihi da ladabtuwa da ladubban alqur'ani ko ladabtuwa da ladubban da sunar manzan Allah ta zo da su wa mahabbatu alihi da kaunar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa da sahabbansa wa nahu zalika da makabantan wannan shine annasihatu li rasulillah wa nasihatu li a'immatil muslimina nasiha ga shugabannin musulmai mu'awanatuhum alal alhaq taimakon su akan gaskiya wa ta'atuhum fihi da yi musu biyayya akan gaskiya wa tazkiruhum bihi da tunatar da su gaskiya wa tambihun fi rifkin wa lutf da jan hankalin shugabanni ta hanyar rifk tausasawa wa da kuma wato ludufi bi sannu sannu wa mujanabatul usubi alaihi da nisantar fito na fito da kai farmaki ga shugabanni wa du'a lahu da yin addu'a gare su bit tawfiqi cewa Allah ya datar da su zuwa ga hanya ta daidai wannan ita ce nasiha gawa ga shugabanni wannan nasihatu li'ammatil muslimin nasiha ga gama garin musulmai baki daya ragowar musulmai shine irshadun ila masalihi nuna musu abin da yake maslaha zuwa ga alkhairi wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum da kokarin koyar da su al'amuran addini da kuma duniyarsu wa sattura auratihim da sitirce al'aurarsu rufa musu asiri wasaddu khallatihim da kokarin taimakon su a bisa talaucinsu, ka toshe musu kofar talauci ka taimaka musu da abin da ka iya wa ma'ala a adaihim da ba su kariya daga abokan gaban su tsare su daga abokan gaba wa dabbu da tsare su ga dukkan abin da zai cutar da su wa mujanabatul ghish da nisantar yi musu algus da ha'intar su wal hasad lahum ko yi musu hasada wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi mutum ya so gare su irin abin da yake sowa kansa wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi ya kyamaci ga al'ummar musulmi abin da yake kyamata ga kansa wa ma shabaha zalika da abin da yake kama da wannan intihama zakarahu abinda babban malami abu amru ibnu salah ya faɗi kenan game da wannan hadisi babban malami al-hafiz rajab rahimahullah ya ci gaba da cewa min anwa'i nusihim daga dai cikin nau'in yin nasiha ga al'umman musulmai akwai nusuhun bi daf'il adha wal makruhi anhu yi musu nasiha wajen kawar da cuta cutarwa da ga gabarin da abin da zai iya cutar da su ka tsare su gaba da shi wa isaru fakirihim da wato taimakawa fakirinsu in kana da hali wa ta'alimi jahilihim da koyar da wanda yake jahili bai da ilimi a cikinsu wa raddi man zaga minhu anil haqq fi qawlin aw amal da kokarin dawo da wanda ya kauce wa gaskiya a cikin maganganunsu ko ayyukansa dawo da shi kan hanyar gaskiya bitalaffufi amma da ludufi da bi sannu sannu da tausasawa fi raddihim ila alhaq wajen ƙoƙarin dawo da su kan hanya ta gaskiya wa rifq bihim da kuma yin wato taushi gare su fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajen umarta su da kyakkyawa da ƙoƙarin hana su mummuna wa mahabbatan li izalati fasadin zaka yi haka ne dan kana kaunar ka gusar da barna da take cikin su walau bi wasuli dararin lahu fi duniya ko da kuwa yin hakan zai sa ya zamo ya cutu a duniyarsa kai damuwar damuwarka shine mai tsamo shi daga abin da zai zamo masa matsala a lahirarsa ko da a duniyarsa ko zai samu matsala kama kala ba'du salaf kamar yadda wasu daga cikin magabata suke cewa wajittu annal khalqa ata'u Allah na so a ce ina ma bai duka sun bi Allah wa anna lahmi qurida bil makari ko da za a rika cizge na mata da pinches ka san pinches shine makmiqras abinda ake cire kusa daga jikin katako mana ko da za a rika yanke naman sa ana cizgewa in dai yin hakan zai sa mutane su koma kan gaskiya to abin ba zai damu da hakan yana so mutane su kasance akan gaskiya ko da kuwa yi musu umarni da umarni da kyakkyawa da hana so mummuna zai iya cutar da mutum ka yi hakan alheri ne gare su da kuma gare ka wa kana umar ibn abdulaziz ya kul babban halifa al-rashid umar dan abdulaziz wanda ake ce al-khalifatu rashid al-khamis halifa shirye na biyar Allah ya kara masa yadda umar dan abdulaziz yana cewa ya laitani amiltu fikum bi kitabillah ya kai tuna ina ma a ce ku tuna shi shugaba ne al'ummata ko al'umma annabi sallama kun yi aiki da littafin Allah amintu fikum ma'ana na aiwatar da littafin Allah a cikin ku wa amiltum bihi kuka yi aiki da shi fa kullama amiltu fikum bi sunna kuma duk lokacin da na kawo sunna cikin kuka yi aiki da ita ka aminni uzu a ce wata gaba a jikina za ta faɗi in dai na kawo muku sunna kuka karɓa kuka yi aiki da za a ce in kun yi don karɓa za a cire mun gaba ɗaya a yi ta cire mun gaba ɗaya hatta ya kuna akhira shay'in minha khuruj nafsiya har ya kai ga ƙarshen ina ta ku yi kuna yi ana cire gaba ta har a cire raina ba zan ki hakan ba kaga wannan ai azaba ce amma shi bukatar shi ayi ne bi Allah a bi sunnar manzon Allah ko da zai kai ga ana cire masa gaba a jikin shi dai burinsa a yi aiki da me da sunnar manzon Allah sallallahu ka kenan yana yana kaunar wannan shine nasiha ga al'umma fatan shi al'umma ta kasance akan me akan daidai ko da shi zai rasa abin da yafi tsada a jikinsa har zuwa garansa wa min azami aw anwa'in daga mafi girman nau'i na nasiha ga al'umma an yansa haliman istasharahu fi amrihi kai nasiha kai musulmi ga wanda ya nemi shawararka a cikin al'amarinsa kama kala sallallahu alaihi wa alihi sallama kama yadda annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa idan tansa adukum akahu falyansah lahu idan dayanku dan uwansa yazo neman nasiha a wajensa yayi masa nasiha abinda ake nufi idan mutum yana yana da dan rikicewa akan wani al'amari ya kasa gane yadda abin yake ya zo wajenka musulmi yana roƙonka cewa da Allah wani al'amarin ba ni shawara ya ka ga ya kamata yi to yin nasiha gare shi shine ka dora shi a hanya ta mai ta daidai hanyar da zai kai ga wato cimma alkhairi cikin wannan al'amari ka yi masa mai nasiha ke ya nemi shawara ka ka ba shawara mai kyau kuma ya aiki da ita ya samu nasara Wani shine an-nasihatu lil muslim shi yasa zama Allah yake cewa idan tansaha idan tansaha adukum falyansa lahu idan ɗayan kuɗin uwansa ya nemi nasiha a wajensa to yi masa nasiha wa qala al ibn iyad ɗaya daga cikin magabata fudayl ɗan iyad yana cewa ma adraka indana man adraka bi kasrati salat wa siyam wanda ya samu matsayi da ɗaukaka a cikin ya samu matsayi na kusanci zuwa ga Allah ya samu walittaka bai samu wannan matsayi ba ma adraka indana bai samu wannan matsayi ba bi kasrati salati wa siyam dan yawan sallarsa da yawan azuminsa ba da wannan ya samu wannan daraja madaukakiya ba wa ma adraka indana bi sakha'il anfus ya samu daukaka da matsayi ne a cikin mu saboda me saka wato ya buɗe ƙirjinsa gare mu duk abin da na yi alkhairi ne shi yake mana fata yake nuna mana wa salamata suduri kuma ya wanke zuciyarsa gare mu ba abin da yake ƙona gare mu illa alkhairi wa nushilul umma kuma ya tsaya wajen yi wa al'ummar nasiha da wannan ayyuka ya samu ɗaukaka da daraja ya samu wadatar in ji ibn iyad duk wanda ga ya samu daraja in ji a cikin mu da wannan ya samu daraja ba wai dan kawai yawan sallarsa da azumin sa kuma yayi nasiha ga al'umma ya kaunci alheri gare su sai Allah ya daga darajarsa wa qala ma'mar ma'mar yake cewa kana yuqalu an kasance ana cewa a wancan zamani na farko an sahun nasi laka wanda ya fi nasiha gare ka ya kai musulmi man khafa Allah fika wanda ya tsoron Allah a sha'aninka wanda ya tsoron Allah ne a sha'aninka man khafa Allah fika ma'ana ya so alheri gare ka kuma ya tsare dukkan shari ga barinka ai ba wanda ya mana sai a irin wannan da abin da yake alheri ne zai kokari ya nuna maka ya dora ka ta hanya ta alheri da abin da yake shari ne kuma ba zai so ba isa gare ka daga wajensa ko daga wani abin da ya gani na sharri zai kokarin tsare ka daga gare to ya fi maka nasiha fiye da wannan babu mutum da ya so maka alheri yana kokari ya nuna maka alheri ya isar da alheri gare ka duk abin da yake na alheri shi yake so maka duk abin da yake sharri ne kuma yana kokarin shi dai bai cutar da kai ba kuma baya so sharri isa ne to babu wanda ya fi maka nasiha irin wannan man khafa Allah fika wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin idan magabata sun so su wani daga cikin mutane nasiha wa azuhu sirran sai su kira shi a sirri su yi masa nasiha hatta kala ba'dhum har wasu suna cewa man wa'aza akahu fi ma bainahu wa baina wanda yayi wa dan uwansa wa'azi da nasiha tsakanin shi da shi fahiya nasiha wannan ita ce hakikanin nasiha wa man wa'azahu ala ru'usin nasi wanda ya tsaya a tsakiyar mutane waye ne maka nasi ana cewa baka kyauta ba ai ba haka ya kamata kai ina ma a ce kai kaza da kaza fa inna ma wabbakahu wannan ba nasiha yi masa ba wabbakahu ya tozartar da shi ne ya kaskantar da shi ne ya yi masa ka ya zarge shi ne wani ai ba nasiha ba ce kenan ana bukatar zaka mutum nasiha kai ne ka killace tsakaninka da shi kuma ka nufi Allah a nasiha wannan ita ce nasiha ta gaskiya amma ka tsaya cikin mutane kana wa mutum kana kyararsa kana yi masa abin nan wannan ba nasiha ba ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in in zai yi nasiha me yake cewa ma balan nasu ko ko ba kai cewa me yasa mutane suke da kaza da kaza amma wata kila wanda ima yana wajen amma kaga ba a ce wani da wani ba me yasa mutane suke abu kaza da me yasa ba za su kyautata ba ai ba daidai bane mutane ku rika kaza da baya ayyana mutane nuna su ya gani sallallahu alaihi wasallam wala ita ce nasiha ko da za ka yi a fili ne ba za ka faɗa ba wani da wani sai dai ka yi ne ka yi ishara domin kowa ya gyara wa qala al-fudayl fudayl dan iyab yake cewa al-fudayl dan iyab yake cewa al-mu'min yustar wa yunsa mummuni abin da ya dace in yi kure a sitirce shi a yi masa nasiha a cikin sirri wal fajiru yuhtak wa yu'ayyar amma fajiri wanda bai tsoron Allah yana keta alfarmar addinin Allah to shi ko a keta shi shi ma yuhtak a keta shi wa yu'ayyar a aibanta shi a fili kada a ji kunyarsa tunda dai bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar bayan Allah ba yana nuna fajirci a fili to kuma bai kamata a ko amma mai imani fa wanda zai iya kure zai iya kuskure me ya kamata a yi masa kada a fito tsakanin mutane a aibanta shi domin wannan zai bata masa wato wato ambato a cikin mutane sai a ja shi gefe cikin sirri a yi masa nasiha don ya gyara قال عبد العزيز ابن أبي رواد abdulaziz ibn abi rawad yake cewa kana man kana qablakum ya kasance waɗanda ke gabaninku idan ra'a rajulu min akhihi shay'an idan mutum ya ga dan uwansa ya aikata wani kuskure ya amurhu fi abu na farko sai ya nuna masa a cikin tausasawa babu me ba tausasawa ai da manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam ko yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunantun haka yake yassiru ku sauka mutane kar ku ƙuntata musu ku yi musu bishara kada ku kuruka korarsu to magabata an za su yi umarni da kyakkyawa da nasiha sai su yi shi fi rifkin a cikin tausasawa fa yi ujaru fi amrihi wa nahi sai ya samu lada a cikin umarninsa da hanawarsa wa yana ada haula'i amma irin waɗancan mutane irin mutanen zamani kenan ya bi sahibi yana wauta ga dan uwansa ya alkharaj shine wauta da jahilci ga dan uwansa fa yastaghdibu akahu sai ya aikata abin da zai fusata dan uwansa fa yastaghdibu akahu ya fusata dan uwansa wa yahtiku sitrahu ya keta asiransa wannan ba daidai bane ba a yin haka a wajen nasiha to mala a takaice wannan shine abin da ya kamana akan wannan hadisi na addinu an nasiha الحديث الثامن حديث نتكوت عن ابن عمر رضي الله عنهما دق عبد الله بن عمر الله كان مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أمرت أن أقاتل الناس أم أمرتني دعن يكمتني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سيف شيدا باب أمين بوتان داتي واسي الله وأن محمد رسول الله كما أن محمد من ذا الله ني ويقيم الصلاة تزيد صلى ويؤتي الزكاة su ba da zakka fa'ida fa'alu zalik in suka aikata haka asamu minni dima'ahum jinin ya wato sun tsare jinin su daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyin daga gare ni illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci wa hisabu ala ta'ala kuma hisabun su yana wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi الإمام الحافظ ابن رجب الله مسرامة يتي هذا الحديث خرجاه في الصحيحين وأن حديث إمام البخاري ده مسلم سوزك رويتوش أتكين للتفنس صحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم فدم أنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحق الإسلام سيد حكم مسلم هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم وأن اللفظ يازوني رواية بخاري بند رواية مسلم وقد روي معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وانا حديثكما يازو تفسكوكي ما سيوا يازو تفسكوكي ما سيوا ففي سيد البخاري يازو الاتفاق سيد البخاري عن أنس رضي الله عنه دقى أنس أم مالك الله كان مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي أمرت أن أقاتل الناس an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya shahadu har sai sun shaida Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu kuma anna muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne fa idza shahidu Allah, ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah in suka shaida cewa Allah kadai shine abin bauta sannan annabi muhammadu manzon Allah ne wa sallu salatana suka yi wannan sallah da muke yi wastaqbalu qiblatana suka fuskanci alqiblan mu wa akalu zabihatana suka ci yankan mu faqad harumat alaina dima'uhum to jinin su ya haramta gare mu wa amwaluhum da kuma dukiyoyin su illa bi haqqiha sai da haƙƙin su illa bi haqqiha sai da haƙƙin su wa kharraja muslim min hadith abi malik imam muslim ya rawaito daga hadisin abu malik al-ashja'i Allah ya kara masa yadda annabi daga mahaifinsa kala yace samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala la ilaha illa Allah wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa duk abin da ake bautawa ba Allah ba haruma maluhu wa damu dukiyarsa da jininsa ya haramta wa hisabu ala jalla wa ala hisabinsa yana wajen Allah mai girma da buwaya wa qad ya an Sufyan ibn Uyayna a rawaito daga malamin hadisi Sufyan ibn Uyayna annahu qala yana cewa kana hada fi awwal al-islam wannan a farkon musulunci ne hadisin nan da muka karanta man la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabu ala Allah jalla wa ala wannan hadisin kana hadha fi awwalil islam hukuncin a farkon musulunci qabla fardu salati wa sawm wa zakka wal hijra kafin a farlanta sallah da azumi da zakka da hijira wa hadha da'ifun jiddan Mare ce wannan magana mai rauni ce kwarai wa fi sihatihi an sufyan nazar kuma daga cewa a jingina sufyan da sauri akwai a sufyan ibn uyayna akwai abin dubawa fa inna ruwata hadhihi al-ahadith domin masu riwa wannan hadisai inna ma sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madina ai a madina suka ji wannan hadisi suka aboci a Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'akhkhara islam wani ma daga baya ya musulunta saboda haka sun ji hadisin ne a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin madina a garin madina ثم قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم واموالهم da manzan Allah yake jininsu da dukiyarsu sun tsare ga na. ya dullu ala annahu kana inda hadha alqawl ma'muran bil qital ya nuna yayin da manzan Allah yake faɗa wannan magana an hore shi da cewa iyaki mutane wa yaktul man abal islam ya yaki dukkan wanda yaki shiga musulunci wa hadha kulluhu ba'da hijrati ila madina wannan kuma ya faru ne bayan ya hijira zuwa madina wa min al-ma'lum akwai abin da yake duk an sani a bisa larura cewa annan nabi sa sallama kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu ad-dukhul fi al-islam ash-shahadatayn faqat duk kowa ya sani a cikin hadisai muna karantawa cewa wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da farko ake cewa ya faɗa ya shiga musulunci shine mai kalmar shaida shahada guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah fakat kawai abin da ake ta ya faɗa kenan wa ya ya'tumu damuhu zalika in ya faɗi wannan kuma yadda da ma'anarta daga nan jininsa an tsare shi daga wato ba za a zubar ba tun da ya riga ya shiga musulunci wa yaj'aluhu musliman yarda da wannan kalma ta shahadatu Allah la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah shi yake sanya mutum ya shiga musulunci wa qad ankara ala usama ibn zaid manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi inkari ga usama dan zaid qatlahu da ya kashe liman kala wanda yace la ilaha illallah lamma rafa alaihi sai kamar yadda muka sani a cikin hadisi an je yaki wani mutum yana ta saran musulmi sai usama ya lura da haka sai ya lallaba ya lallaba ya je kusa da shi da ya ɗaga takobi zai kai masara sai ce ashhadu an ilaha illallah usama kawai sai ya sare shi da aka zo wajen manzo Allah ta sallallahu sai aka taltahu wa kaskala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya faɗi wannan kalma kaifa taf'alu bi la ilaha illallah in an zo ranar alkiyama ya zaka yi da wannan kalma da ya faɗa kusama yace sai na ce ina ma ban shiga musulunci ba sai ranar saboda manzo Allah ya tanana ta sallallahu alaihi cikin fushi to ashe wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ya shiga musulunci ya shiga musulunci jininsa ya haramta da dukiyarsa da mutuncinsa da na kirahu alaihi manzan Allah ya tsananta inkari ga Usama yayin da ya sare wancan mutum wa kharaja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi bi isnadin da'ifin jiddan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya rawaito amma isnadi na riwayar mai rauni ne matuƙa an Anas daga Anas dan Malik kala yace lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu man ajabahu ila al-islam manzo Allah baya amsa wanda ya zo shiga musulunci ya ce eh an karɓi ka shiga musulunci illa bi iqamati sai in ya ce masa zai tsaye da sallah wai ta zakka sai in ya ce masa zai ba da zakka wannan hadisi yana da rauni wa hada la yathbut ma ne ce wannan bai tabbata ba wala tasbir subuti in ma aka ce ya tabbata ta hanya fal muradu minhu abin da yake nufi annahu yakun annahu lam yakun yuqirra ahadan fil islam baya kyale mutum in ya shiga musulunci ala tarki sala zaka cewa ba zai yi sallah ba ba zai zaka ba a yin haka in ya shiga sai kuma a ce to fa zaka yi sallah kuma zaka ba da wa bi hada da wannan ne yazharu jama' baina alfazi ahadith albab zamu iya hada tsakanin hadisan nan na farko umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zaka fa idza an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida ko Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su tsaye da sallah su bada zakka in suka yi haka to jinin su ya kubuta dukiyarsa ta kubuta daga bazan yake su hadisi na biyu kuma hadisin muslim yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wanda ya ce la ilaha illallah ya kafirce wa duk abin da ake bauta ba Allah ba jininsa da dukiyarsa ya haramta kuma hisabin sai na wajen Allah kaga a wancan an ce ne har sai sun yi sallah da mai sun ba da nan kuma an ce a'a ba ambaci wannan ba to yaya zaka iya hada wannan biyun shine malin yake cewa wannan bayani da yayi a baya shine zai bayyana jam'i tsakanin alfaz na wannan hadisai wanda aka ambata fa inna kalimatai shahadatain kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah bi mujarradihima su kawai in an faɗa ta so man a bihima zai tsare jinin mutum wanda iya yarda da su wa yasiru bi zalika musliman zai zama musulmi da wannan kalma fa in aqama salata in ya tsaye da sallah wa ata zakata ibada zakka wa qama bi shara'il islam ya tsaye da shari'ar musulunci falahu ma lil muslimina to duk abin da yake kan musulmi shi ma yana kansa wa alaihim alaihim duk abin da yake alaihim a kansu shi ma yana a kansu wa in akhalla bi shay min hadhihi arkan amma idan ya tauye wani abu daga waɗannan rukunai na musulunci fa in kanu jama'a in ba shi ɗaya bane gungu ne na jama'a suka haɗu ko tilu za a yaƙe su za a yaƙe su irin yadda aka yi a zamanin sayyidina abubakar ko wasu mutane suka ce sun bar musulunci gaba daya dama suna yi ne saboda ma'aiki wasu kuma suka ce me suka ce su a zakka ce ba za su bayar ba wasu suka ce kaza ne ba za su yi ba sai aka yi me sai na muka rikici a wallahi zan yaƙe su har da sahabbai sun ga cewa ai ya za ka yaƙe su kuma sun ce la ilaha illa muhammadu rasulullah sai ka musu wannan hadisi cewa umirtu an qatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam kaga ya nuna cewa wannan kalma ɗin idan mutum ya zo da ita in jama'a ce da yawa ma'ana ta cewa sun yarda yanzu la'ila Allah Muhammadu Rasulullah amma ba za su yi sallah ko ba za su ba da zakka ba za a yaƙe su shugaban musulmi zai yaƙe su shi ne mana yake cewa idan suna da yawa fa'in kanu jama'a in jama'a ce da yawa ko tilo za a yaƙe su wa mimma ya dullu ala jama'a abin da yake nuna cewa za a yaƙi jama'a na min iqamis salati wa ita zaka wani suka ce ba za su yi sallah ba ko ba za su ba da zakka ba kawo ta'ala faɗin Allah ta'ala fa’in tabu in suka tuba wa a salata suka tsaye da sallah wa a zakata suka ba da zaka fa kallu sabilan ku kyale su kaga tabu sun bar kafinci kenan sun yi mai sun shiga musulunci amma sai aka kara da mai wa a kamus salata wa a zakata fa kallu su kaga kenan wannan aya tana daidai da wancan hadisi in suka suka tuba ga barin shirka suka tsaye da sallah suka ba da zaka su kyale to me mafumi in ba su tuba ba ba su ba da zaka ba su abin nan ba tsaye da sallah ba ba su ba da zaka ba za a yake su wa kaulu da fadin Allah ta'ala ta'ala tabu wa kamu salatu wa الصلاة zakata fa ikhwanukum fi din idan suka tuba. suka tsaye da sallah suka ba da zakka sun zama yan uwanku a cikin addini a ce addini baya cika sai an yi ne wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai yayi ne sai ya ba da zakka sai ya tsaye da sallah ya zama musulmi cikakke ya zama dan uwa ga ragowar musulmi wa sabata ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza gaza qauman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tura a yaki mutane ko in ya je yaƙi lam yaghzu alaihim ko lam yughir alaihim hatta yusba in aka je jihadi manzo Allah baya bari a shiga garin har sai hatta yusba akai musu farmaki sai an wayi gari fa in sami adana min asbahi tai aka ji kiran sallah sai a kyale an san gari ne nawa na musulmi wa illa in kuma ba a ji kiran sallah ba a gara alaihim sai ce akai musu hari ba musulmi bane wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa qawlu sallallahu alaihi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hisabu ala Allah azza wa yana ga Allah ta'ala yani yana nufin anna shahadatain Faɗin la'ilaha ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ma iqamis da tsaye da sallah ta'tumu sahibaha suna tsare mutum wa malahu da jininsa da dukiyarsa fi duniya a duniya illa an ya'tiya ma yuzihu damahu sai dan ya aikata abin da yake halarta jininsa sai dai aikata abin da yake halatta jininsa malam salamu alaikum ya sunanka abdullahi masha Allah menene ke halatta jinin mutum musulmi kaga malam yake a hadisin yake wa hisab illa bi haqqiha asamu minni dima'u wa illa bi haqqil islam to menene abin da yake halatta jinin musulmi to ga malam abdullahi yana kokarin tuno abin da yake halatta jinin musulmi ya ce illa bi haqqiha asamu minni dima'u wa amwalu illa bi haqqiha sai malam yake cewa a duniya sun tsare kansu da jininsu jininsu da su sai ce illa an ya'tiya ma yubihu dama sai in ya aikata abin da yake halatta jinsa me yake halatta jinin musulmi malam abdullahi to kaga wannan ya kamata a ce akwai abubuwan da ba a manta domin shari'a ce muhimmancin su kuma wannan al'amarin da ya kamata mutum ya sani dukkan bai kamata a manta ba abdullahi to ga wani bawan Allah a can karshen baya ce zai karanta mana hadisi wanda yake bayyana abubuwan da suke halatta jinin musulmi na? <laughs> ba haka ba ne ba haka ba ne akwai hadisi da ya nuna abin nan to ga malam abin nan zai gaya mana a dan taba mana malam Allah gafa ta malam ga malami na bayan ka taba mana shi eh mara hulan nan wanda yake waigawa gawa eh, eh kai malam ya sunan ka Allah gafa ta malam ha zaharuddin masha Allah zaharuddin bismillah eh, ka mana hadisi da yake bayyana abin da yake halatta jinin musulmi hadisin ya kwanta to gaya mana ma'anarsa kalas ma'anar mata kwanta to ma'anar mata kwanta malam zaharuddin yanzu kaga mutane biyu a'a ai duk ga wanda za su ba mu amsa suna kallon mu duk za su iya tunowa duk za su iya tunowa malam na kusa da abin nan Allah ya gafarta malam na kusa da kai na kusa da wando yawa eh wanda ya duka kansa eh kai eh ya ka Muhammad Bello masha Allah mai sunan manya kenan Muhammad Bello kaga Muhammad Bello Allah ya kansa dan gidan shehu dan hodiyo kaga ai babban shehu malami ne Muhammad Bello bismillah Muhammad Bello ga ya mana abin da yake halatta jin musulmi cikin duka abin da annabi ya faɗa sa a salma a hadisi <laughs> ita da zai sauran ya a biyu ya ce idan mutum ya kashe ya yi zina ko ya aure sannan na biyu in ya kashe musulmi to sai me ya ce da sauransu to taɓa na kusa da kai ƙara sauransu na jikinka ƙarashe me sauransu ai baka ji abin da ya faɗi ba ya so ya faɗi na farkon amma sai ya yi ya abin nan yana da ɗan abin da haka kuma ya ma ƙoƙarin faɗa ko in ya shiga musulmi sannan ya yi ridda eh ga hadisi karara ko manzo Allah sa asama ke cewa me la yahillu damu mri muslim illa bi hida al-sayyibu zani wa nasu bin nasu wa tari lidini bai halatta a taba jinin musulmi ba sai yayi abubuwa guda uku al-sayyibu zani bazawari da ya aure yayi zina za a jefe shi wa nasu bin nasu wanda ya kashe ran musulmi za a kashe shi wa tari lidini wanda ya ridda ka tuna hadisin ka taba ji ba to ya aka yi kamanta to ala kulli hal yana da kyau ana karatu a rika tunawa a daina manta karatu don gaskiya karatu ne da yake bukatar karatun aiki ne wannan ba wai karatun dole kana bukatar sa mala yake cewa illa an yatiya ma yubi hadam sai ya aikata abin da yake halatta jininsa abin da aka ambata kenan guda uku wa amma fil akhirah wani a duniya kenan ko amma a lahira fa hisabuhu ala Allah jalla wa ala hisabun sa yana wajen Allah mai girma da buwaya fa in kana sadiqan in a duniya kalmar da ifada ta shahada gaskiya ifada atkalahu Allah bi zalika aljanna sai Allah shigar da shi aljanna saboda me abin da ya aikata na imani wa in kana kadiban inda ya faɗa ba gaske bane a zuciyarsa ƙarya yake fa innahu min jumlatil munafiqina ya zama cikin taron munafikai fi darki fi darki al-asfal min an-nar zai shiga karkashin ainihin wato can karkashin wuta wa ta istadalla bi man yara kabula taubata zindiq da wannan hadisi ne wasu suke ganin ya halatta a karbe tubar zindiki mala yace zindiki kalma ce ta farisa farisiya mutanen farisa yaren farisa ne az-zindiq wasu mabiya wani e, daga cikin sarakunan su ne wa'inda suke mushirikai, su ake cewa zanadiqa dayan su zindiq wa kanu yakfuruna suna ci suna bautar eh, abin nan irin haske ne da waye da sauransu ba su yadda da Allah ba zindikai ana nufin wanda ba su yadda da Allah ba sai saboda haka wanda yake yake eh, munafikin da yake bayyana cewa ya musanta alhali kare yake yake san shi zindiki saboda shi bai yarda da Allah ba amma ya faɗa ne da nufin kawai dai mutane su ɗauka shi musulmi ne amma a ƙarƙashin zuciyarsa yana ma yaƙar musulunci yana ƙin musulunci shine zindiq to shi zindiki in ya tuba za a karɓi tubansa nan ma ne ke ta wa yutlaqu al-lafz ala al-mulhid wal munafiq muzhir al-kufr wal al-akbar munafiki mulhidi wanda yake yaƙar addinin Allah shi ake cewa zindiki wato wanda ƙin addinin ya fito a cikin ayyukansa duk da cewa a baka ya iya cewa shi musulmi ne amma a zahirin ayyukansa yana kokarin ma tare asalin musulmi da yakar musulmi shi ake ta zindiq to shi in ya tuba aka kama shi yana wa musulunci zagon ƙasa alhali yana da'awar musulmi ne ya za a yi masa in yace ya tuba za a karɓi tubansa wasu ka ce za a karɓa mara domin ai gashi an ce in ya ce la ilaha illallah ya sallah ya azumi shikenan fa khallu sabila mu shi. walam yara qatlahu bi majarrati zuhuri nifaqihi dan ya bayyana cewa yana yana yana zagon ƙasa ga musulunci ya bayyana an gano ya za a yi da shi aka ce a kyale tunda da ya furta kalma ta ne ta shahada kama kan nabi sa sallama yu'amil al munafiqin ai manzon Allah sa sallama Allah ya ya masa munafikai amma bai taba su ba ya kyale su wa yajrihim ala ahkamil muslimina fi zahir kuma yana musu mu'amala irin yadda ake wa musulmi alhali ya san cewa munafikai ne ma ilmihi bi nifaqi ba'dihim fil batin bayan Allah ya gaya masu cewa munafikai ne a zuciyarsu amma bai bai kore su ba bai yaƙe su ba bai sai kyale su wa huwa kuma wannan ra'ayi ne ne ba mu shafi cewa zindikai za a su dai suka bayyana musulunci sai dai suna zagon ƙasa a yi ƙoƙarin kare iyakokin musulunci in abin ya bayyana sai hukuma ta gaya za ta yi da su amma dai ba za a ce in sun ce sun tuba a kama su suka ce sun tuba sai a kyale su in ji imamuwa a shafi'i wa ahmad fi riwayatin anu kuma an rawaito wannan daga imamu amma cewa an kama zindiki in yace ya tuba sai a kyale shi wa hakahu al-khattabi an aktsar ulama imamu abu sulaiman al-khattabi ya ce wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai wallahu ta'ala a'lam al-hadith at-tasi' al-hadith at-tasi' hadisi na tara an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa da wannan hadisi da muka karanta umirtu an uqatila nas akwai shubuhohi da wasu mulhidai makiya musulunci suke yadawa akan hadisin suna sukan hadisin suna cewa sun kore ba su yarda da shi ba to akwai raddi da aka yi musu domin sun kawo shubuha cewa wannan hadisi ba su yarda da shi ba ko da ya zo a bukari da muslim dan me suna cewa wannan hadisi ai ya saba wa ayoyin qur'ani daga ciki Allah ya ce la ikraha fid din ko ba haka ba Allah ya ce lakum dinukum waliyadin Allah ya ce abin nan abin nan eh, abin nan faman faman faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to ta ya kuma za a ce umirtu an hatta ba su yadda ba me yasa suka ce qur'ani ya ci karo da wannan hadisi saboda wai ayoyin nan ai suna nuna a kyale mutane yadda suke so na eh makiya abin nan ne makiya hadisi makiya wai ne kokarin kawo tuka a cikin addinin musulunci to amma abin da zai baka yanzu iya cikin bayanin da muka yi malam yayi kokari ya nuna mana me ake nufi da hadisi sannan kuma idan mun koma ƙur'ani shi yasa malamai suke cewa galibin irin masu irin wayannan suka din ba sa yin jam'i tsakanin hadisai da ayoyin ƙur'ani a'a za su ɗauki abu ɗaya ne su kalle shi a ɗayansa ba za su duba ragowar nasoshi na ƙur'ani ba da kuma nasoshi na hadisi shi kaɗai suka kalla a ɗayansa domin da za ka koma ƙur'ani za ka ga ƙur'ani ya yi bayani in ka koma hadisi za ga hadisi ya yi bayani domin Allah ta baraka wa ta'ala cikin alkur'ani ya yi bayani game da jihadi game da suwa za a yaka ya yi bayani ko ba haka ba sannan ya yi bayani game da zaman wato manzan Allah ta salama da waɗanda ba musulmi ba yanzu tambayar da za a yi lokacin da manzan Allah yake yin yake yin da'awa a madina babu yahuda a can najiran babu nasara da nasara suka zo wajen manzo Allah ta salama bayan sun yi masa tambayoyi manzo Allah ya ba su amsa me suka ce da Allah ya ce ayi mubahala suka kuma suka ce a'a ba za mu yi ba ma'ana ayi tsinuwa Allah ta'ala ya saukar da azaba akan mai kai suka ce ba za su yi ba to ya aka yi da su sai manzo Allah ta'ala ya me ya kyale su da sharadi za su ba hatta ga ma abin da Qur'ani ya faɗa karara قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال حديثي ديوة na cewa manzon Allah ta sallama idan ya tura da zina me yake cewa da su in kun je ku ba su zabi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sun imani da Allah in sun ce ba za mu yi ba sai zabi na biyu su ba da jizya in sai ba za su yi ba zaɓi na kushi ne mai a yaƙe su ashe akwai manufa wannan hadisi sai ka kalli waɗancan hatta yu'tul jizyata an yadin ashe akwai akwai akwai matakai ko ba haka ba akwai matakai ga manzo Allah ta sallama ya zauna da waɗanda suka suke abin da sun yi suka ce za su ba da jizya yace a kyale kuma ga hadisi ma da ke bayani akan jizya ashe hadisin yana bayani ne akan me cewa waɗanda ba su yarda ba za su shiga musulunci ba kuma ba za su ba da ba shi kuma wannan ka'ida ce ta zamantakewar ɗan adam dalili kuwa saboda ai kamar a yanzu ne da muke rayuwa da dukkan zamanin da ɗan adam ya rayu babu wata daula da za ta zauna da makiya tana kallon su suna tanadi a kanta kuma ta kyale su yanzu me yasa tura suka hana musulmi su samu makamin nukiliya ai saboda sun san duk wanda ya mallake shi to shikenan ba za a lakuce masa hanci ba ya fi karfin alakuce masa hanci ga wannan dan koriya kasar da bata wuce abin nan ba amma ga shi dole an haƙura an kyale shi dan me ya ce a taɓa shi dole an kyale shi ashe kowace ƙasa tana so ta yi me ta kare iyakokinta daga barazanar wanda ifi karfinta ta yaya za a zauna a kewayen daular musulmi alhali ga waɗanda suke barazana ga daula eh, ba su yadda sun musulunta ba su zamo ɗaya za mu karanta a darasi na gaba hadisin abin nan na ga auf ne dan malik ko hadisin wanda imam muslim ya rawaito yana magana game da wani sahabi da aka aike shi jihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya masa wannan sharadi cewa in ya je yaƙi sai ya ba su wannan zaɓin a cikin hadisin an yi bayani game da wannan hikima su yadda su zamo kamar mu shi kenan mun aminta daga sharrin mun zama ɗaya ba su yadda ba su ba da jiziya suna ƙarƙashin mai daular mu za mu yarjeje ne zaman lafiya an taɓa mu an taɓa su an taɓa su an taɓa mu mu kare juna ba za su yi haka ba to ba za mu yadda su yi mana barazana ba sha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu karanta wani hadisi na muslim da yake bayanin hikimomin da ake da yasa ake ake ake ake yin jihadi daga cikin hikimomin jihadi kuma an ce wannan hadisi wai wai bai dace ba da da da, da asalin musulmi sun kawo shubohi da yawa amma an yi musu raddi da cewa illar waɗannan kawai suna kiyayya ne ga riwayar hadisi ba su yadda kawai da hadisi ba amma ba haka ba in kai jam'i na qur'ani ayin qur'ani da hadisi wannan zai fito da abin fili وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم